Alhaji Sule Lamido wanda ya karbi ragamar mulkin jihar a ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007 kuma zai kammala wa'adinsa na shekaru takwas a ranar 29 ga wannan wata na Mayu ya ce. Zabe aka yi jami'ar ci, yau ka zaɓi na hawa da aka zaɓe na aka zaɓe na pdp na zama gwamna yanzu an zaɓe an zaɓe gwamnan apc na magana shine mulkin da zai yi ba mulkin ba ne mulkin yan jigawa ne a yanzu zaɓe hanya ce kawai ta hawan nan manan mulkin to idan ka hau kaci zaɓen to kuma mulkin da ke na jama'a ne yan jigawa saboda haka yanzu a gwamnan yanzu shine jigawa ce ita apc sa ita pdp sa magana shine alƙiblarsa ga wake ɗaya kabar da aikin zai ga ne yan jigawa zai yi in kuna jiga bai a duk jiga kamata ce ya ba su haɗin kai ya musu addu'a don mu shi ne idan sun gaza azaba tana kan injigawa idan wanda mulki ya kasa azabar a wannan azabar gaza din ba tana kan injiga ba saboda ka ta yi musu addu'a din domin shine in sun gaza mun shiga uku yi musu addu'a Allah ya sa su ma su miƙe sai abin da ya kamata wanda ƙara kawo arzikin jigawa ta ƙara kwarjini ta ƙara suna ta ƙara zaman lafiya to wannan shine buri wannan shine mulki domin mulkin da ake shine na jigawa ake yi ita ce APC mu a yanzu irce pdp mu a yanzu irce komi mu a yanzu haka kuma gwamna lami ɗaya bayyana sakonsa ga 'yan jigawa tare da jaddada fatan yadda yake muradin jigawa ta ci gaba da kasancewa sakon yan jigawa shine sun ban dama shekara takwas na shugabance su ba a na kowa ba a'a akan matsayin haka Allah ya kaddara kuma saban da goyon bayan su so da haka shekara takwas nan ni da su mun yi aiki ni da su mun yi kishin jigawa ni da su mun aikin da yake Allah ya gudunmuwa jika jisa zama ta zama lafiya kalau ta yi kwarjini ta yi suna na gode musu fatana shi ne abinda aka yi ma wannan gwamnati shi ma su sabon mulkin da zo a wannan abu mu magana shi ne mulkin jigawa muke so da zama lafiya jigawa da arzikin jigawa shi ne gaba fatana shi ne a ce duk jigawa a kowane ƙauye ina kusa wani sarki a ce kowane ƙauye ta cin baya mutuwa har daga na har illa masha Allah kowane ƙauye akwai wuta tanan tana cin kowane ƙauye akwai ruwa ba sai hada kudi a masallaci a da hula ba ko na ƙauye akwai somo ana gyara shi ko na ƙauye akwai hanya kamar hanyar hanyar za hanyar kwari ƙauyen kudu za kake za a cikin minti goma zaɓi kudu ko na ƙauye akwai ni'imar da yake an kafa a yanzu a wani ta tabbata shine burina shine ko sakona sau da aka dukkan mu da kina mu na nau'in ni'ima ga hidin da muke sheka a ƙara ginawa a kansa. Alhaji Sun Lami da kenan gwamnan jihar Jigawa Tuni dai sabon gwamnan jihar Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗora daga inda gwamna Lami ɗaya tsaya musamman ayyukan da ba a kai ga kammala su ba. Dole a ci gaba da abin da aka fara saboda kuɗin jiga aka sa aka fara su babu hujjara ce don wani ya fara abu kai ka zo ka soke a yi asarar abin da aka yi ba daidai ba ne. Aka zalika Alhaji Badar Abubakar ya ja kunnen masu tunanin yin ta more bayan kafa gwamnati ko a aƙidar bita da kulle wajen tafikar da harkokin gwamnati. Kowa ya san ni ya san babu wanda zai sani in zalunci mutane ko a ci dunduniyar mutane da ni. Kuma na tabbatar duk ma wanda ya shigo da wannan niyyar zai ga cewa ba za ta samu ba. Alhaji Muhammad Badar Abubakar kenan gwamnan Jigawa mai jiran gado, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.